ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى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 tana da shekara 1436 wannan wata shine wata na ƙarshe na watanni na shekarar wato musulunci wanda yau ne daidai da muna sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu sha biyar miladiya kenan kamar yadda yan uwa suka sani wannan rana ta lahadi ita ce ranar da muke karatu a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka masjidin sahaba da ke unguwar kundila da ke cikin kano wannan karatu mun fara shi tun wato tsawon lokaci mun fara littafi mai suna al muta'addida fi qadiyyati khuruj mahdi al-muntazar ma dirasati wa taqiqi kitab al-qawl al-muktasar fi amr al-imam al-mahdi al-muntazar li Sheikh Muhammad Bello bin Usman bin Fodi wannan littafin mun fara shi littafin da ya kunshi bayani akan almahadi waye almahadi na gaske wanda hadisai suka tabbatar suwaye kuma sauran almahadi da aka yi masu da'awar mahadiya ɗin wanda abin da littafin ke bayani kenan wanda asali littafi ne na sheikh muhammad bello ɗan sheikh usmanu bin fodi wanda ya yi littafinsa ya kira shi alƙaulul muktasar wato takaitaccen zance dangane da almahadi wanda ake sauraron zuwansa wannan magana almahadi saboda a yanzu magana ce da take ta yaduwa cikin al'umma ana rudar al'umma da cewa almahadi almahadi to kuma wannan sanin waye almahadi din ya wani ɓangare ne na aƙida wani bangare ne na imani da abin da annabi ya bayani zai zo ƙarshen zamani to yana da kyau a matsayinka na musulmi ka san waye shi almahadi din domin in baka sani ba sai a ruɗe ka ka shiga cikin ruɗu ka je ka auka cikin wani wawage gyarami shi yasa muka sanya wannan littafi mu karanta shi a gurguje in ba a manta ba mun tsaya ne shafi na tamanin da bakwai cikin wannan littafi ina jin haka ne ko a nan inda muka tsaya za mu tashi ne inda aka ce a thaniya min shubhatil aqaliyati as-saqima akwai shubha guda biyu wanda suke kore wato ainihin almahadi domin yadda aka kira wannan littafin fuskoki daban-daban dangane da bayyana almahadi da fuskar da suke korewa kwata-kwata ma ba wani almahadi da kuma fuskar da su kuma suka ce almahadin ma an yi shi ya wuce da kuma fuska ta masu cewa zai bayyana to su masu cewa zai bayyana sun kasu kashi biyu akwai ahalus suna akwai yan shi'a an fahimta da kyau to su masu korewan in ba ku manta ba su ne muka karanto bayanin su yadda suka kore da dalilan korewar tasu suna da shubha iri biyu akwai naƙaliya akwai aƙaliya mun karanta naƙaliya da ku mun yi raddin wannan shubhohi nasu wanda suka faɗi wanda suke kamar sun dogara da wani nassi na alkur'ani wanda suka kore ɗin kuma wanda magana su ba daidai ba ce kuma an mana raddi a kanta ina fata ba kumanta ba yanzu yadda za mu ƙora shi ne ruɗinsu da su wacce ta shafi hankali in aka ce al'akaliya abinda za a amfani da hankalinka ba da nassi ba a fada maka wani abu wanda a hankalce in baka yi hattara ba sai ga kamar daidai ne kun gane da kyau amma wannan dalili na hankali sai aka ce a saƙima dalili ne na hankali amma mai ciwo wanda yake mai cuta ba hankali lafiyayye ba shine zai fahimci wannan a matsayin dalili har ya yarda da shi ya kora bayyana almahadi domin a ƙida ahadu suna wal jama'a almahadi tabbas yana cikin asharatu sa'a alkubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama wanda za su bayyana kafin kiyamar ta tsaya ɗin kenan mu a wurin aƙidar mu ahalus sunna tabbas akwai almahadi zai bayyana kamar yadda sauran asharatu sa'a za su bayyana an gane da kyau to wannan dalilin shine za a gaya mana me shubha su kuma me raddi akan shubha ɗin domin kullum aka ce ga cuta ga ta ma bayaninta to sai a yi maka bayanin yadda wannan cutar za a yi maganinta ina fata yan uwa sun fahimta to sai mu bi karatun ko aka ce wa min shubuhatihimul aqliya ma yali ashubhatul aqliya al'ula daga cikin ruɗinsu da shubharsu wanda yake suke faɗi na hankali shine abin da zai zo nan gaba na farko a aqliya al'ula dalilin su da shubharsu ta farko ta hankali ita ce awwalan anna inna tasdiqa bi khurujil mahdi min al qadaya an-nadhiriyya fi ad-din allati la yatarattabu alaiha amalun wai suka ce ai gaskata bayyana almahaji da ake cewa zai bayyana yana cikin abubuwa na nazariya kamar ka ce theory kawai karanta su ake kawai a karanta a wuce kuna wa aka ce ma abu theory abin kamar dai ka karanta ne ka bashi ba lallai ba tabbas kuna ganewa eh minal qadaya nazariya fi din allati la yatarattabu alaiha amalun suna cikin abin da za ka karanta kawai ka ji ba wani wajabta maka ka yi aiki da abin da ka ji kan magana almahadi kamar ka ce tatsiniyar gizo da ƙoƙi kaga in ka ji ta sai a ce ƙurin ƙuskan ƙusu kamar ta nan ko ba ka ke cewa ba to wai duk magana almahadi da da hadisai suka zo nan gaba za mu karanta su duk wannan in ka ji su kawai ka tarkata suka watsar da sunan qadiyya ce nazariya ba qadiyya ce amaliya ba wa ma yufiduni fi dini idza saddaqtu bihi wai in na gaskata bayyana almahadi to me zai amfane ni a addini na in ji masu wannan fara'ayin sannan wa ma za ya durruni in kazabtu bi in na karyata zuwan shin bayyana shi da khurujin nasa wai me ma zai cutar da ni ne kuna fahimta kinan ko ka gaskata ko ka karyata a wurin masu wannan ra'ayin ɗaya ne la ilaha illallah annabi ya ba da labarin abu kuma yana cikin alamomi na tashin ƙiyama sannan wani ya zo ya ce maka ko ka gaskata ko ka karyata ɗaya ne ba abin da zai cuce ka annabi ya faɗa abu ya faɗi don ka yadda sannan kuma kai ka ce rashin yadda ta kama daidai ne kuna fahimta wannan shubha su ta farko kenan to me ya amsa ta aljawab mulakhasu ma qala ad-doktor Muhammad al-Muqaddam fi hadhihi shubha akwai hujjoji da amsa da malamai da dama suka ba su kan wannan shubha ɗin amma sai muka ɗauko wata amsa da wani malami wani dokta mai suna muhammadul muqaddam ya yi littafi ƙato ainihin yana bayani akan waye almahadi kuma yana bayanin rudu da wasu ka kawo akan almahadi to shi ma da ya zo daidai wannan point ɗin sai ya yi masu raddi dangane da wannan maganar to maimakon mu fada da bayani ya tsawo shine muka ɗauko magana shiga ta nan kamar haka awalan in hadhihi al-atwar al-ilmiyya al-khabariyya wallati tusammunaha al-janib an-nadhri min ad-din wallati akhbara biha al-wahyu yalzamu tasdiquha wa Malam malai yace wannan bangare na ilimi wato wanda Allah yake ba da labari cikin ƙur'ani ko kuma ka ce manzansa ke ba da labari cikin hadisi shi ne khabari in ka jan ce ma wani ilimi alkhabari wanda Allah ya ce ko manzansa ya ce kuna ganewa da kyau to a hadis na bayyana almahadi manzo ne ya faɗe su to wannan ilimin na wannan ɓangaren da annabi ya ba mu labari walati tusammunaha wanda su kuma masu wannan rudin suke kiran labarin annabi wai su ce mai aljanibun nazari addini wai janibi na kawai ka karanta abin theory kawai kamar labari ne ka kyale shi kawai kuna fahimta yace wallati akhbara biha alwahyu da abin da wahayi ya bamu labari domin annabi la yandiqu anil hawa in huwa illa wahyuha da abin da annabi ya faɗi to baya faɗin su game da son zuciyarsa wahayi ne sai dai wahayin ko ka ce na ƙur'ani ko wahayi na sunna an fahimta da kyau to wannan labari da wahayi ya bamu tasdiku ha wa i'tiqaduha ya lizimci kowane musulmi ya gaskata ya kuma kudirce bayan ka gaskata haka labarin yake kuma ka kudirce in wani abu ne da zai zo nan gaba to ka kudirce lalle zai zo din in abin da aka baka labari ne ya zo ka yadda ya zo in wanda yake a'a sai ma bayan an je lahira abin zai faru in dai annabi ya baka labari wajibi ka gaskata wannan kuna fahimta da wannan li'annaha asuluddin domin gaskata labaran annabi da ya faɗa mana na gaibi su ne ma asalin addini isa Allah ke cewa alif lamim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai aka ce me alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ka duba kategori na muminai yadda ake siffata maka su cin qur'ani an gane da kyau Allah ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin qur'ani babu shakka a cikin sa ko akwai hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa masu jin tsoron Allah sai Allah ya ce su ne suwa suwa masu takawa ana so a siffanta maka su sai ka ce alladhina yu'minuna bil ghaibi suna wanda suke imani da gaibi gaibi shine abin da aka baka labari baka gan shi ba an ce maka da Allah kana ganin Allah to baka yadda ba kinan dan baka ganin shi ba shi an ce maka da akwai kiyama gobe akwai wuta akwai aljanna duk wani abubuwan kana ganin su akwai mala'iku kana ganin su duk wani abin da yake gaibi to su suna gaskata yu'minuna bil ghaibi kuma addini na musulunci rabin shi ya gini ne akan imani da gaibi in ka ce kai ba za ka yadda sai abin da idan ka ya gani ko hannunka ya taba ko ka shaƙa ko kai wane ne sannan za ka imani a tsarin musulunci gaba ɗaya totale kai kafiri ne an fahimci wannan saboda imani da gaibi shine gundarin addinin musulunci kai a gaya maka Allah ya ce manzansa ya ce ka yadda kawai kuma fahimta da kyau sannan sai aka kawo sifar su ta biyu su ne kuma wa na salata suke tsaye da sallah kaga sai da aka fara faɗin imani da gaibi sana ka faɗi sallah duk sallar ka da iya sallar ka idan kana inkarin musun abubuwan gaibi da annabi ya faɗi sallar nan taka ba ruwan Allah da ita sannan wa min ma razaqnahum game da abin da aka azurta su da shi na dukiya na abin da Allah ya sa a hannunsu suna ciyarwa kaga sifofi uku kenan an gane da kyau to ba wannan muke ba dalilin ka muku wannan saboda an ce mana shi annaha, asuluddin imani da labarin da annabi ya bayar na gaibi to yana cikin asalin addini magana bayyana almahadi magana cewa ya ajuju wa ma'ajuju cewa rana za ta hudu a mafaɗarta cewa annabi isa zai sauka duk wannan alamomin tashin kyama ne kuma a wurinka kai gaibi ne yanzu ana fahimta su ne asalin addini wa lubbul islam su ne ma ɓargon musulunci in kana neman musulmi na gaske mai imani shine wanda ya da gaibin da aka ba shi labari cikin ƙur'ani ko cikin sunnar manzo sannan wa jauharu tauhidi shine ma gundarin tauhidi ɗin in kana neman menene gundari ba shine asali ba in an zo ana neman rassa to menene gundarin tauhidi shine imani da gaibi kuna fahimta da kyau sannan waliza summiyatil kutub allati allafaha ba'du ahli ilmi fi tauhid al akbar shi yasa ma malamai wato waɗanda suka yi ta'alifi daban-daban suke kiran ɓangaren ilimin tauhidi suke kiran shi da alfiƙihul akbar kina akwai alfiƙihul akbar akwai alfiƙihul asghar mai alfiƙihul akbar shine tauhidi domin yau ka zo ka tsaya kana sallah babu tauhidi tare da kai kana hada Allah da wani wajen bauta kana bid'a kana waye wannan sallar taka ba ruwan Allah da ita sai an sami at-tauhidil akbar sai a zo a yi magana at-tauhidil asghar kun gane da kyau shi yasa annabi ya ƙara shekaru goma sha uku a makka yana ta magana kan tauhidi sannan da aka dawo madina tauhidi ya dasu cikin zukatan sahabbai sannan sallah kaɗai aka sauka da ta a makka amma azumi zakka haji aikin haji da ya za a yi aure ya za a yi cinikayya ya duk waɗannan sai da aka dawo madina bayan tauhidi ya tabbata to yawa zuwa ana magana tauhidi ka ce ka ya ishe ka ba ruwanka har wani ya buɗu baki ya ce ai magana almahadi magana ce ko ka gaskata ko ka ko ka ta duk ɗaya kaga wannan magana jahilai ce kenan kun gane da kyau to shine ake gaya mana daga cikin masu faɗin wannan maganar raddin da za ka yi masu ka gaya masu ai wannan maganar imani da abin da annabi ya ba da labari yana cikin gundarin tauhidi shi ya sa ma magabata suke kiran shi tauhidin da shi ne karatu babba raddi na biyu da malamai suka yi masu shi ne suka ce innal imani bi hadhihi umur wal qadaya min mustalzamati shahadati bi anna muhammadan rasulullah wato yin lalle yin imani da wannan al'amura wanda annabi ya ba mu labarinsu sannan da waɗannan hukunce-hukunce irin waɗanda kila nan gaba za su zo wasu kafin tashin ƙiyama wasu bayan an tashin ƙiyama to suna cikin mustalzamati shahadati bi anna muhammadan rasulullah abin da suke lizimta maka imaninka da shaidarka da shaida da annabi muhammadu manzon allah ne to yana daga cikin in ya bada labari kuma ka yadda amma ka yadda annabi manzon Allah ne amma kuma in ya ce ga magana ka karyata ta kuna fahimta har ka ce ko a yadda da ita ko kar a yadda ɗaya ne wallati taqtadi da'atuhu fi ma amara wanda imanin ka da manzancin manzo imanin ka da shaidawa annabi Muhammadu manzon Allah ne ya lizimta maka ya hukunta maka kai masa da'a cikin duk abin da ya umarni da ai sannan wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata cikin duk abin da ya bada labari in annabi ya ce ga kaza zai faru nan gaba kafin tashin kiyama ko bayan an yi tashin kiyama gobe kiyama cikin aljanna ko a wuta ya bada labari wajibi ka gaskata shi wajtina bi manaha anhu wa zajar kuma wajibi ne ka nisanci abin da annabi ya tsawa ya hana ya ka nisance shi ba ka ba shi tun da ka yarda da shi manzon Allah ne amma da baki kawai na yi imani da manzan Allah zai ce ka bari ka ƙi bari zai ce ka yi ka ƙi zai faɗi ka gi gaskatawa wannan kalmar taka ta cewa annabi manzan Allah ne ba ta da amfani kuna fahimta da kyau wa an la yu'badallah illa bi shara yadda ka da annabi Muhammadu manzan Allah ne yana wajabta maka karka bauta ma Allah sai da abin da ya shar'anta nan ne ake kan dagarki tsakanin bid'a da abin da yake sunna kenan duk abin da za ka yi na addini sai yadda manzo ya koyar idan ka je kai gaban kanka kai shaci kai ka shaci taka hanyar ka bi ba ta manzo ba to wannan bautar ba ruwan Allah da ita tunda Allah ya riga ya sanya shara'i duk abin da za ka yi mai sai da manzon sai koyar wadai ana ganewa sai me sai raddi na uku da aka yi ma masu waccan magana inna tasdiqa biha min mustazamatil imani bil yawmil akhir gaskata cewa almahadi zai bayyana yana cikin ashara alamomin tashin kiyama to yana cikin abin da ke lizimta maka yin imani da ranar lahira eh li'anna asharat as-sa'a allati minha khuruj al-mahdi min muqaddimat al-yawm al domin alamomin tashin kiyama wanda suke faruwa kafin tashin kiyama ɗin. kuma daga cikinsa akwai bayyana almahadi to wannan yana daga cikin muƙaddimat na me na tashin kiyama annabi ne ya faɗi kafin kiyama ta tashi sai kaza ya bayyana sai kaza ya faru sai kaza ya faru kai kuma sai ka zo ka rushe waɗannan abubuwan ka ce a'a to sai ka haɗa ma hada tashin kiyama ka ce ita ma kiyama ba za ta tashi ba kawai dai a huta kenan ko amma in dai ka yarda da za a yi tashin kiyama to dole ko kaide da wasu alamominta da annabi ya ce za su faru kafin ita kiyamar ta zo an fahimta wa qad adda rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasdiqa bi amarati sa'ati min arkani din domin manzo sallallahu ya kirga wato daga cikin gaskatawa da tashin kiyama ya gaskata mana alamominta cewa min arkani din lokacin da aka zo ka tambaye shi yaushe ne yaushe za ta kasance ba ka jibril ya zo tambaye ba mata sa'a ya ce mai mal mas'ulu an alam mai tambayar wanda ake tambaya bai fi mai tambayar sani ba kaga akwai amsa kinan amma sai ya ce fa akhbirni an amaratiha to ba ni labari game da alamominta tunda baka san specific lokaci da rana da aka ware da za a ce yau kiyama za ta tashi ba don kowa ya sani ya shirya kan lokacin babu a ce maka ranar juma'a za ta kasance sannan kuma kanta tashin kaza da kaza da kaza na alamomi za su faru amma a ce maka ga ranar ba wanda ya sai faɗi wannan tana cikin abubuwa na gaibi da Allah ya ban makan shi ya ɓoye makan shi an gane da kyau to kenan tunda ko annabi ya faɗi alamominta kinan alamomin suna da alaƙa da me da ita kiyamar kenan suna da alaƙa da tashin kiyama kun gane da kyau shine a cikin wannan hadisin kama wara da fi hadisi jibril alaihi salam kama yadda ya zo cikin hadisin jibril dogon hadisi dukkan ku kun haddace shi dan ba da bai islamiya ba ko in baka yi islamiya ba kai karatun zaure in ko kai karatun zaure ka karanta arba'un nawawi a cikin arba'un nawawi shine hadisi na nawa to hadisi na biyu bayan ka'in na malamalu bin ya sai me sai shi dogon hadisi in kana islamiyya ma sai ka haddace shi tas to ashe ga yaushe za a koya maka tun kana dan cakurkurin ka ajin islamiyya ka haddace abun wani yau rana tsaka zo ya ce maka ba haka bane kuma ka yadda annabi ya ce ba ni labari alamomin tashin kiyama kaga akwai su kenan to daga cikin alamomin da annabi ya lissafa ba a cikin wannan hadisin ba ya lissafa akwai bayyana almahadi kun gane da kyau rabi'an innal iman bi as sa'a min min al imani bil ghaibi wato yin imani da alamomin tashin kiyama yana daga abin da ke hukunta imani da gaibi in ka ce dan kai kana ga abubuwan a ɓoye suke ba za ka yadda ba tunda ba ƙararra suke ba ko kuma a ba su zo ba labari aka kai ba ka yadda ba to kenan gaibi gaba ɗaya duk wani labari da annabi ya na gaibi sai ka tattala su kai musun su sai ka inkarin su kenan dan ba shi kaɗai ba ne gaibi ko ko shi kaɗai ne wuta da aka ce maka akwai ta Allah ya halitta ta tana nan kana ganin ta aljanna kana ganin ta hmm? abubuwa nawa da annabi ya mu labari mun yadda mun amince ɗari bisa ɗari zancensa gaskiya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka nan ita ma a sharaɗu sa'a suna cikin wato abubuwa na gaibi wanda annabi bai ba mu labari wa alaihi wa min al-imani bil ghaibi al-imanu bima akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an al-mahdi alladhi sayadhharu fi akhir zaman to yana daga cikin imani da gaibi imanin mu da duk abin da annabi ya ba mu labari dangane da al-mahdi cewa da sanu zai bayyana a ƙarshen zamani قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه wa ma na nahakum anhu fantahu wannan aya kama wata ka'ida ce Allah ya aje mana ko wa ma a ta kuma rasulu fakhudhu abinda manzo ya zo maku da shi kurika to daga cikin abinda ya zo mana bayanin cewa almahadi zai bayyana a gama magana mu rushe mu ce ba shi kwata kwata ba bata taso ba saboda hankalin mutum akwai wata matsala cikin shi domin al'akalu salim la khalifun naqla sahi. lafiyayyen hankali bai saba ma lafiyayyen nassi a ce maka wannan magana annabi ce ingantacciya sannan kai kuma ka zo ka ce kai baka fahimta ba ba za ka yadda ba to hankalinka ne akwai matsala in ji ibnu taymiya Allah ya masa rahama sannan wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya hane ku ku bar shi ba ku ba shi wannan shine bin sunna shine kuma bin manzo kuma shine imani da risalarsa to wannan shubha rudu na farko da suka kawo mun ji irin amsa da aka ba su guda nawa kenan guda hudu a jere rudu na farko da suka kawo da yadda aka ba su amsa to sai a shubhatul aqaliyatu thaniya rudu na biyu shubha ta biyu ta hankali da suka kawo dan a ja hankalinka a rude ka kai ma ka ce ba ka yadda da bayyana almahadi ba babu shi e in ma ko za ka yi dan kawai ko ka ji ka rika ji a ranka ko haka ne ko ba haka ba kai di ɗaya ko yazbillah to ga su na biyu suke cewa kaifa yamla man eh, kaifa yamla'ul mahdi al-ard adlan ba'da an muli'at jawran fi sab'i sinina faqat wai taya za a ce al-mahdi zai cika duniya da adalci bayan ta riga ta cika da zalunci a cikin shekara bakwai da zai yi a ban ƙasa a ce cikin shekara bakwai dai zai kau da zalunci ya tsaye da adalci ta ya za a ce zai iya wannan gyaran wa haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makatha thalathan wa ishirina sana ai ga ma manzo sallallahu alaihi wasallam Shekara shi nawa ashirin da uku a nan wato tsakanin makka da madina yujahidu wa yada'u ila Allah wa ma mala al-arda kullaha adla yana ta jihadi yana ta gwagwarmaya ya shekara 23 amma bai cika duniyar nan gaba ɗayanta da adalci bo ya zubilla kaga wannan magana ba ta da daɗin faɗi sai dai a babin karatu sai a faɗe ta wai kiyasi zike ya zai annabi ma bai duk duniya ba ta cika da adalci ba ya shekara ashirin da uku sai wani ne zai zo ya shekara bakwai shi kuma a ce zai cika kamar da annabi ya faɗi za mu karanta hadisan nan gaba annabi ya ce in ya bayyana almahadi zai shekara bakwai kuma cikin shekara bakwai nan gaba ɗaya duniya za ta cika da adalci da zaman lafiya to shi ne suke inkarin kaga wannan wata magana ce ta hankali yake son ruɗe ka ko annabi ya shekara ashirin da uku ya fi bakwai ko bai fi ba ai sai da haka ninka bakwai sau uku kenan to waya annabi kenan shine fa shugaban halitta shi ma bai iya ba sai wani zai zo yi in ji su fa kaga suna so ka yi musun hadisin kenan tai to shi ma ya amsa take wal jawabul awwal digon nan da aka yi tsakanin aljawabul awwal babu digon nan guda biyu sai ka cire shi yace kullu ma sabata anhu sallallahu alaihi wasallam wa akhbara bi fal wajibu tasdiquhu amsar da zaka basu masu irin wannan ra'ayin da fahimtar sai ka ce ai duk abin da ya tabbata daga gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba da labari da shi wajibi a gare mu shine mu gaskata shi alwajibu tasdiquhu wajibin da ke gare ka ka ce sami ina wa ɗana wa mun ji mun ɗa'a kuma mun gaskata tunda annabi ne ya ce zai bayyana a sami zaman lafiya adalci ya a ban ƙasa ko ina da ina kai kuma ka zo ka ce a'a to mun magana annabi mun ji ta ba ma musunta an gane wa Allah ya ji da muslimu fi nafsihi harajan mimma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam kada wani musulmi ya yadda ya ji ɗar a cikin ransa harajan wani ƙunci da damuwa game da duk abin da annabi ya ba da labari da shi wa Allah ya ari da khabarhu bi kai walima wahal kada ka yadda annabi ya ba da labari ya ce zai cika duniya da adalci kai kuma ka kalubalanci maganan manzo da ka ce kai ta yaya wadan kana ga zalunci ya cika duniyan nan ka yi tsammani Allah ba zai kawo wani bawan Allah a sami adalci ba ka kora wannan ka ce kai ta yaya tambaya kake gidan ko ha kana musu ko kuma ka ce walima ta yaya zai biya cika kinan kinan ko eh wahal ta yaya duk waɗannan alamatu listifham ne abubuwa ne kana kwashinin ɗin manzo annabi ya ce kaza zai faru shi ko in yi maganar su gaskiya ce kai kuma kana so kai tambaya ka rushe maganar to mu da mu in annabi ya ce kaza sai mu miƙa wuya ko ba ma jin wani ƙaiƙai na abin a cikin zuciyarmu wannan ita ce amsar ana fahimta fa inna hadha unwanu fasadil aqida wannan tambayoyi annabi faɗi magana ta abin da ya shafi gaibi kaza zai faru nan gaba kuna ganewa ka ƙalubalanci maganar da irin wannan tambayoyin ta yaya ta kaza kaza wannan shi ne unwan adireshi na rushewa duk wata aƙida da kake tsammani duk aƙidu da kake ga an taɓa su an masu kaca-kaca da irin wannan tambaya aka fara musu ana musun abin Allah ya faɗi cikin ƙur'aninsa ko annabi ya faɗi cikin sunnarsa wani kuma ya zo ya sa alamar tambaya kuna fahimta na aƙida ne ana so a rushe aƙida al'ummar musulmi sai a fara yin kwashinin amma ko kuma manzansa ganewa qala Allah ta'ala falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wannan ka'ida ce Allah ya ga mana cikin alƙur'ani fala wa rabbika eh Allah rantsuwa da kansa kuna ganewa da kyau ee. Eh, ba su yi imani ba kwata-kwata ba su yi imani ba an kore imanin suwaye ba su yi ba suwa su waɗanda suke musun abin da annabi ya faɗi suke ja in ja da shi annabi ya ce ba su yi imani ba kawai irin waɗannan hatta haƙƙi mu ka fi ma shi jarabai bainahum har sai sun hukunta ka duk abin da ya faru tsakankaninsu sun yarda da abin da ka faɗi na shari'a na hukunci shine daidai sun yadda 100% ba su jin kaikai cikin zukatansu shine wato duk wani abu da ya faru tsakankaninsu ba su imani ba sai sun hukunta ka kai ne mai hukunci sannan in kai hukuncin kuma ba su jin wani kaikai ko kaɗan a cikin zukatansu mimma ƙazaita na dangane da abin da ka yanke na hukunci wa sallimu taslima kuma sai sun miƙa wuya miƙawa kuna ganewa Tun za zuwan ce maka a cikin hadisan annabi almahadi zai bayyana kai kuma sai ka zo kana tambaya ta yaya a zai ma annabi ce ya bayyana ma lokacinsa ƙasa za ta cika da adalci kai sai ka ce ta yaya ka gani kana ta mai kinan ba ka yi da kinan da annabi annabi faɗi to Allah ya ce masu irin wannan fahimtar ba su da imani kwata-kwata annabi ya ce su kuma suna musu kinan kuna ganewa to mu dai abin da annabi ya yanke ya zartar da hukunci na gaibi ne gashi zai faru a'a za a yi kaza mun yadda ɗari bisa ɗari da wannan abu Allah ya ƙara mana imani amsa ta biyu ita ce a thani inna Allah ta'ala idza arada amran hayya asbabahu wa yassara al-wusula ilai ai abin da ake so mu fahimta idan Allah ya nufi wani abu wani al'amari da yake so ya zartar to sai ya samar da sabubban da za su samar da wannan abin da yake so ya samu kuna ganewa sannan ya sauƙaƙe yadda za a sadu zuwa ga abin ba adalci aka ce ba zai zai bayyana lokacinsa ko ba haka bane to tunda Allah shi annabi ya faɗi kuma annabi yana faɗin abinda yake sako daga wato mahaliccinsa subhanahu ta'ala tunda baya magana game da son zuciyarsa ko to ashe annabi wakili ne na ubangiji a ban ƙasa shi ke isar da abinda Allah ke so a ban ƙasarsa to Allah annabi ya ce in ya bayyana almahadi ƙasa za ta cika da adalci to tun da annabi ya faɗi Allah mahaliccinsa zai samar da sabubban cikarta da adalci ɗin a zamanin me yasa kake musun wannan hmm? akwai abin musu babu nan nan ma karamin takadiri ba irin wancan ɗin ba a wayanmu da abin nan mun ga wannan abubuwa ɗin so nawa za ka ga sababin kaza kaza yana ta faruwa sababin kaza da kaza kuma kaza yana faruwa ko ba haka ba ne ba nan sababin wani yanayin ba muka shiga kana nan ana karatun yi da kawai ake amma kana nan kana jin tsura ko ne suka daina zuwa karatunmu saboda wani yanayi saboda suna nan suna ji kamar ina suna nan za a saka bam can za a shigo da bindiga nan za a shigo ta can haka suke ji yasa suka daina zuwa kar a shigo harbin ya hada da su kar a shigo bam din ya hada da su ba wani sababi bane ya kawo hakan to wani kuma ba wani sababin Allah ya sake kawo kuma aka sami sauki hakan ba to Allah ya nufi zai abinsa ba zai kawo sababin da abin zai yi ba to don me yasa dan an ce annabi ya ce zamaninsa ƙasa za ta cika da adalci kai kuma saboda ƙwaƙwalwarka ta banza ce za ka kawo ta fahimta ka ce hakan ba zai yiwu ba ai ga abubuwa da suka faru ko a baya wa hadha amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qad mala al-ardh qistan wa adalan fi ashr sinin umar lokacinsa umar ɗan khattab allah ya masa laƙara ya da a gare shi shekara goma yana khalifanci a zamaninsa sai da daular musulunci ta kai ina rum wannan ƙasashen da da su ne suke jin su ne iyayen duniya sai abin da suka faɗi za a yi aka kai aka raga-raga za, aka rugurguza waɗannan daulolin ya zama musulunci shi ke cara ko ba ya wannan ba zamanin umar cikin shekara goma adalci ya tabbata a ban ƙasa ya zama inda da ake fashi da makami babu mace za ta tafi tsoron fyaɗe take yi da dukiyarka za ka tafi da tsoro kake lokacin jahiliya faɗa na yaƙi na ƙabilanci amma zamanin da aka zauna aka sauna cikin aminci da zaman lafiya an yi wannan ko ba ba zamanin umar ka je ka karanta tarihi in baka sani ba za ka sami wannan labarin wa umar bin abdulaziz قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في سنتين وخمسة أشهر ga Umar dan Abdulaziz ai an yi shi kun san shi wanda shi kuma shekara biye da watanni guda biyar kawai amma zamaninsa saboda adalci da zaman lafiya da dukiya da ta wadata zakka wannan sai da ta zama matsalar tawa zai karba ba wanda zai bayar ba wa za ka heka fita kai tawo da zakka ka kada da kanka ba wanda zai karba awara shi wanda zai kama wanda za ka bana ga wani kaskanci ne ƙazanta ce ɗai ita zakka ko ba ci aka kuzmin amalihim sadakatan tu tu zaki, tuzakkihim biya ko to ka karba wani kaskanci ne mai zan da ita hmm? to yau fa dan Allah zamanin Umar Umar bin Abdulaziz kinan ya ga hadari ya taso ya wuce garin madina ya ce hadari tafi duk inda za ka tafi in kai ruwanka ina nan sai arzikinka ya zo man saboda me musulunci ya faɗaɗa ya tafi kuma ga zaman lafiya ga aminci ga kwanciyar hankali to ya ‘yan uwa wannan dai an yi shi sannan dan annabi ya ce in almahadi ya bayyana duniya za ta cika da adalci kai kuma ka koma waje ɗaya da tunaninka takaitaccen tunani ka ce za ka musu magana kuna fahimta وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا في سبع سنين النبي يا بام الأباري تبز إذن المهدي adalcinsa da zaman lafiya zai cika duniya ga baki ɗayanta wato an ci al'ardu ƙasa kenan ko ana da inda musulmi suke adalci zai cika wannan wurin cikin shekara bakwai da zai yi wa khabaru sadiqul masduqi ko wa khabaru sadi ko sadiqul masduq haka ne waqi'un la mahalata zancen manzo sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa sadiqul masduq mai gaskiya kuma wanda ake gaskata shi ko ba haka bane zancensa haka yake waqi'un la mahalata annabi ya faɗi magana sai ta auku ba makawa tabbas abubuwa nawa ya faɗi kuma suka auku ko ba su auku ba misalai suna nan birjin a musulunci annabi ya faɗa abu zai auku kuma a gaya ya auku nan ya ce ko manya fasa ya rakta lafan kathira kaman sabai yake gaya musu wannan wanda ya rayu a cikin ku rayuwa mai tsawo zai ga sabani mai yawa to a zamanin sa akwai sabani to yanzu fa ya yace kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil waqtil ma'ila ko sai ce lam arahunna ni ban gansu ba ko ko ba ka nabi ce ba mata ne wanda za su zo ga tufafi a cikin sa amma tsirara kasiyatun shine tufafi kenan amma kuma ariyatun at the same time tsirara suke amma kuma da tufafi jikinsu ina jin kila a da sai ka kasa gane hadisan to dan Allah tsakaninka da Allah yanzu wannan hadisin baka mince shi ba ga tufafi amma tsirara Allah take gara mace ba ta sa tufafin ban ka ganta ka kau da kai subhanallah Allah Allah ya baki lafiya kila me kila mahaukaciya ce ta fito tsirara haka al'aurar ta waje Allah ya bata lafiya Allah shi ko amma wannan kana gani in ba Allah ya taimake ka kafi karfin shaidanin ka ba sai ka kara kallo kasiyatun ariyatun kenan ma'ilatun mumilatun ga tsaraici gashi kuma ana taran gwada duk matashi in bai hattara ya yi ƙoƙari ba ba zai iya kawar da kai ba sai annabi ya ce shi fa bai gansu ba lam arahunna ban gansu ba wannan mata me ake nufi da wannan babu su zamanin sa kenan to yau fa za ka ce babu wannan duk maganganu na manzo da ya faɗi za su faru haka ya ce yana cikin alamomin matashin kiyama yawaita masallatai ko ina yawaita kasini ko ina kasuwa ko ina masallaci da zayyana masallaci duk abubuwa ga su na wanda suke suna cikin asharatu sa a sugura abubuwa na annabi ya bada labari su faru to sannan sai magana almahadi ne kai in an faɗa maka ko abin da zai faru zamaninsa bayan duk abin da annabi ya faɗi waƙi ulla mahalata wadai wala yus wala yustab'adu huquqahu illa man yushakku aw illa man yushakku fi umumi ko illa man yashakku kinan. fi umumi qudratir rabbi tabaraka wa ta'ala ba wanda yake nisantar da aukuwar bayyana almahadi kuna ganewa babu shi sai wanda yake ma shakkar wato ainihin ƙudurar ubangiji ma gaba ɗaya duk wani abu na ƙudura na ubangiji to ma sai ya shakka shi ko an ce zai allah zai game duniya da adalci zamaninsa ba wannan ba ƙudura ba ce ta ubangiji to allah ba zai iya ba ne? akwai wanda suke tunanin zaman lafiyan da aka samu yanzu akwai wanda ina jin ba su kawo shi a nan kusa ka akwai wanda suka bar ƙasan nan saboda tunanin su babu sauran zaman lafiya yaƙi ne zai ɓarke kawai yaƙin ba sasa ne saboda haka sun tarkata ina su ina su sun yi je sun yi nationality ɗinsu na inda suka je kuɗaɗensu da waye da business ɗinsu akwai wanda duk suke wannan ko babu ne akwai wanda kuma suka raba kafa suna nan suna can ɗin dai to daidai da ta kasance wannan ka gani amma ƙudura ta ubangiji yau cikin ina jin an yi shekara ne akwai an sami canjin ko ba a samu ba za ka kwanta ka tafi cikin kasuwa kai waye ka tafi wurin aikinka ka shigo masallaci kai waye kana nan ka yarda da dama kudura ta ubangiji ba abin da zai same ka sai abin da Allah ya rubuta maka amma dai ai da kwanciyar hankali fiye da da to waye ya ka wannan ikon da kudura in ba Allah ba to shi yasa mu ba mu kore kudura ubangiji duk abin da annabi ya bada labari zai faru mun yarda haka yake saboda haka a wani huzu mashi'atihi mai irin wannan yana iya raddi ko inkarin karfin wato zartar da ta ubangiji in Allah ya so kaza zai faru to zai faru kuma ba mai rajin shi aw yashukku fi ma akhbara bi amma kana fil madi wa amma sayakunu fil mustaqbal ko kuma yana kokari ne yayi wato ya shakkar abinda annabi ya bada labari na abin ya kasance a baya ko kuma abin da sannu zai kasance nan gaba ai dama labarai na gaibi iri biyu ne ko ko ba biyu bane ko abin da yake madi ya wuce kenan eh ko kuma me mustaqbal wanda nan gaba zai zo yanzu baka labarin abin da ya faru na annabi Musa da Fir'auna wannan ba labari bane na gaibi a gabanka aka yi rikicin tsakanin Musa da Fir'auna amma Qur'ani ya ba mu labari annabi ya ba mu labari ko kaga wannan ya wuce kenan irin waɗannan labaran adawa samudawa duk abin da ya faru wannan gaibi ne wanda ya wuce alkur'ani ya ba mu labari annabi ya ba mu labari sannan abin da zai zo nan gaba za a yi tashin kiyama za a yi waye za a yi waye su ma to duk wanda ke da irin wannan gurɓataccen tunanin to akwai yiwuwar duk wani abu na gaibi da Allah ya ba da labari da manzo zai iya inkarinsa muna fahimta falhaqqu fi sha'anil mahdi huwa ma akhbara bihi sadiqul masduq magana ta gaskiya yan uwa dangane da sha'anin almahdi shine abinda mai gaskiya abin gaskatawa ya ba mu labari game da al-mahdi. ba magana wani mai gurɓataccen tunani ba wani jahili ya kawo wasu shi ba har ya jingina mana babu ruwanmu da su wasa ya ƙa'u kama akbara da sannu bayyana almahadi zai bayyana kamar yadda annabi ya ba mu labari ƙala ta'ala allah malaukaki ya ce wala ta'alamunna na ba'ahu ba da hinin wato allah ya ce da sannu labarin shi za ku san shi ba da hinin bayan wani lokaci sannan wala naktafi bi hadal qadar khawfan min al za mu tsaya a nan shi mu ba da amsa bi kenan wancan za ku ga sai da aka ba da amsa wajen hudu ko wannan shubha tasu ta biyu amsa bi ina ga ta isa ba ta bukata mu faɗaɗa da yawa to wannan mabhasin ya kare mabhasin da ke magana akan suwa kenan mabhasu sani da muka yi wanda suke kora ma bayyana almahdi babu shi kwata-kwata mun gama su, da shubho da rudinsu da hayaniyarsu da kuma raddin da malamai suke musa ilmance to duk abin da ake so harkar ilimi in wani ya faɗi kaza gashi to a gaya mai ga yadda abin yake bisa gaskiya in wani rudu ya kawo abin rudin nashi a warware shi saboda me magana ake ta ilimi ba magana ake ta son zuciya ba to yanzu za mu shiga mabhasi na biyu ko da mu kaddima shi mu yi wacce bata wuce takarda ɗaya ba ko المبحث الثالث ذكر أشهر من الدعاء من الدعاء المهدية أو دعاء له topic na gaba shine bincike na uku da aka yi dangane da me wanda ambatan mashahararru waɗanda ko da kanshi ya yi makanshi da'awar shi almahadi ne ko kuma aka yi masa da'awar ka san abin biyu ne wani ya bushi ƙirji ko ya bushi iska ake ko shi da kan shi gaban jama'a ya ga almajirai ya ga mabiya sai ya ce ni almahadi ne ko kuma a'a shi ba shi ya yi ba kawai mutane ne dai da ruɗinsu da hayaniyarsu sai su rika cewa na almahadi ne to kaga kaso na biyu kenan wancan su sun inkari kwata-kwata to yanzu wanda za mu bayani a nan za mu faɗe su ne kamar tarihi suna da yawa amma kaɗan shahararru za mu zaɓi mu faɗi saboda yan uwa su san su wanda ina jin jero sun ɗaya bayan ɗaya sai dai darasin mu na gaba yau za mu karanta nan kamar muqaddima kinan wa qad aqada al muallif shaykh muhammad bello faslan rahimahullah ذكر فيه أشخاصا ظن بهم أنهم المهدي المنتظر أو ادعوا ذلك لأنفسهم shi kan shi mawallafin littafin da ne mataki shi ne muhammad bello allah ya masa rahma. ya faɗi fasali ya yi fasali musamman ai an san fasali za ce fasulul awwal fasulul sani fasul kaza ko to ya kulla fasali na musamman wanda ya ambaci wasu mutane da ake zaton cewa wai su mahadi ne kowane ɗayan cikinsu ana zaton almahadi ne wanda ake sauraron zuwansa awai da'au zalika li anfusihim ko kuma ya ce a sun yi da'awar hakan ga kansu wal gharadu min aqdi hadhal mabhasi huwa tahqiqu anna mudda'i al mahdiyata aw alladhina dhunna bihim annahum al mahdiyun ma zalu yazdaduna fi kulli asrin dalilin da yasa muka ƙulla wannan fasalin ko mabhasin anan shine dan mu tabbatar da su masu da'awar awar mahdiya ko wanda ake zaton su al mahdin ne to fa qaru suke basu gushe ba suna qaruwa zamanin muhammad bello allah ya masa rahama kusan wazi yanzu kusan shekara 200 da barinsa duniya ko to sadda shi a zamaninsa ya san wanda ya sani ya faɗi to wai daga nan an ja layi ko ko daga bayansa an sami wasu masu sake da'awa an sake samu ƙaruwa suke masu da'awar mahadiya saboda haka ko tunda suna ƙaruwa a shekaga za a ƙara faɗin wanda suka bayyana shi bayan wanda ya sani kenan kuna ganewa da kyau domin suna karuwa kowane zamani lidhalika nara alladhina katabu fi hadha almajal ba'da shaykh muhammad bello qad zakaru akthar mimma zakarahu huwa fi kitabihi yasa zamu ga wanda suke research suka bincike a wannan babin na almahadi wanda suka zo bayan shi muhammad bello Allah ya masa rahama suka rubutu akan almahadi sun ƙara faɗin wasu mutanen bayan shi wanda ya faɗi a littafinsa saboda me ƙaruwa suke an gane da kyau shi yasa su da suka zo bayan shi su ma sun ƙara kamar me ƙala doktor abdulhalim abdulalim wani babban malami dokta da ya bincike akan wannan matsalar yake cewa inna mina sabi jiddan bal minan mustahili a adadin lazina da'u al-mahdiyyata fi tarikh islam ya islami ya ce yana da wahala kwarai da gaske a ce kai ya ce abu ne ma mustahili abin da ba zai yi ba abin ne da ba zai taɓa yiwa ba a ƙididdige maka adadin wanda suka yi da'awar mahadiyya a tarihin musulunci duniya ba faɗi gare ta ba kai a iya eriyar garinku ko ƙasar ku in ka san wani an ce almahadi ne can ƙasar mutanen asia. duk ka zaga can ka san wa aka da'awa mahadiya wajen su pakistan wajen su ina ne in ka san nan area ka san wajen su maghrib nan ta nan afirka ta mu wajen su wajen su jazair algeria kenan in ka san nan can gabashi wajen su abin nan andalus da waye ka san na nan area kaga kowa sai dai ya faɗi iya wanda ya sani da abin da ya karanta ga wanda suka rubuta ya tattara ya faɗi kenan shi yasa ya ce na da wahala wani marubuci ya ce maka ya ƙididdige adadin mutanen da suke da'awar mahadiyanci a musulunci a tarihin musulunci kuna ganewa da kyau ibn taimiya Allah ya masa rahama shi ma da ya zo yana rubutu a kan wannan matsala ya ce fa haula'i kathirun la yusa adaduhum illa Allah kai masu da'awar mahadiya suna da yawa adadin suna da yawa kwarai da gaske ba wanda ya san adadin su in ba Allah ba kuna ganewa da kyau kaga ashe sai dai ka faɗi ya abin da ka sani mu ma shehun shi sheikh muhammad bello da ya zo littafin sai rubutunsa kan almahadi ya faɗi ya wanda ya sani saboda haka littafan da aka yi bayan shi suka faɗi wanda suka sani mu ma yanzu nan za ku ga za mu faɗi ya wanda suke mun iya sani ne ba duka ba saboda matsala ce da mutane suke ta abin nan a kanta bari mu samu mu kai iyaka ko wa qala dr muhammad al muqaddam laqad rawattu a fikratul mahdiyya كثيرا minan nas hatta ادعاها بعضهم لنفسه nafsihi shi wannan marubucin shi ma Dr. Muhammad Muqaddam da ya zo a littafinsa yake cewa hakika ita wannan fikira tunani na almahadi din ta zo ma wasu mutane da yawa a kwakwalwarsu kawai mutum ya bushi iska ya je dan ɓoye kan shi ya waye ne shi dan sai zo ya zayyana ma inda zai zayyana mutane sai ya fito shi ma da an mahadiya kamar yadda za mu ci nan gaba a tarihi kun gane da kyau ya ce da dama mutane wannan fikirar sun da awatta har ya zama wasu su da kansu su gaya ma kansu su almahadi ma wato hatta idda aha ba'dhum li nafsi imma li wujudi ba'd al-alamat fi wani mutum da kan zai bushi suka ce shi almahadi ne saboda wasu alamomi na shi wancan almahadi din na gaskiya in yana da ɗan wasu daga cikin alamominsa sai ya fito ya ce shi ne almahadi aw li takallufihi ittisafa biha ko kawai kallafa ma shi da yayi shi ma ya kallafa ma shi wancan sifofi da ya ji na hadisi na almahadi na gaskiya shi ma sai ya zo ya ta tilasta ma kan sai ya sifanta da su muna ganewa wa minhum firaqun dalla harrafat fikratul mahdiyya daga cikin wanda suke da'awar mahdiya akwai wanda suke firƙoƙi ne na bata su kuma sun canza ma wato fikiran ne gaba ɗaya tunanin sun canza abin yadda yake watanawalat ha bi ta'dili wa tahrifi liyan ɗabika wasfaha ala shakhsin mu'ayyanin tamahwaru haulahu ala annahu almahdi muntaza su kuma abin da suka yi sun ɗauki matsalan ne suka yi ta gyara ta su mata kwaskwarima a sassaƙe can a banɗara can kun gane da kyau saboda su sifofin almahadi na gaske wanda annabi ya faɗi akwai abin da ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai kai manassin tawili wato annabi ya ce dai daga jininsa ne kun gane da kyau sunansa kuma zai dace da sunansa shi sunan babansa zai dace da sunan baban manzo to kaga in aka zo wani fa sai an yi tawili fa sunan uban nashi shi ba sunan shi abdallah ba sai ka ji ana nema a canza kuna ganewa ko haka dai ya ce sai suka yi ta ƙoƙari su yi ma abin tawili su yi mai kwaskwarima liyan ɗabiƙa wasu faha ala shaksin mu'ayyani dan abin ya dace da mutumin da suke so su ce shi almahadi ne tamahwaru haulahu ala annahu almahdi almuntazar wanda suke kai kawo gefen wannan shehin ko malamin kuma suna so su kira shi almahadi sun kewaye shi to sai su ɗauki nassoshin su riƙa bokara su ne masu tawili don su dace da ra'ayinsu ومنهم من لم يدع yadda لنفسه li daga cikin su su wanda aka yi musu dawar mahadiya akwai wanda shi da karan kanshi bai ce kanshi almahdi ba kuna ganewa walakinahu kana mutahalliyan bi sifatin tayyibatin ja'ala al wato muhibbihi wa tibaihi al ko al mabhurina bihi yadda una al mahdi al muntazar zaka ga shi bai makan shi kamar nan gaba zamu ji kamar shau usman. Allah ya masa rahama a nan ƙasar akwai wanda suke masa da'awar shi ma almahadi ne amma tun da yake bai taɓa makan shi da'awar shi almahadi ba ne bal rubuce-rubuce ma yin baku manta mana muka karanta ya yi inkarin abin da aka jingina mai ya kuma fito ya bayanin almahadin na gaske shi kan shi muhammad bello don hakan shi ma na rubutun suwaye suka jingina a'a kawai wasu ne suka ga yana da halaye na gari halaye nagari irin shi halayen wancan almahadi din na gaskiyan ne suka gina ya siffanta da irin wannan siffofin ko to saboda ƙaunar da suke masa sai masoyansa da mabiyansa sai su kira shi shi ma almahadi ne wanda ake zaton bayyanarsa wa hum man ijtama'a fihi sifatun tayyiba wa injazatin waqi'iyatin ra'i'a fi khidmati din daga cikin wanda aka jingina musu mahadiyya akwai wanda suke siffofi ne kyawawa suka tattaru tattare da su sannan da wasu nasarori da suka ci wanda a da'awarsu a maya suna yaɗa musulunci duk sun ci nasara abubuwa masu ƙayatarwa da ci gaba da yi addinin nan hidima to su ma walam yadda ilmahadiyati li nafsi ire-irensu ba su taɓa makansu da'awarsu almahadi ba ne walad da aha lahu ahadun ko ba ma wani da ya zo ya ce masu almahadi ne walakin alaka alaihi wasu mahadi bil ma'ana al'am lal khas amma a ma'ana almahadi ma'ana mai faɗi dan me ma'ana almahadi ne ma'anarsa mai faɗi shirye sana mai kokarin kuma shirye da wasu ko wannan ma'ana ce kowa aka gan shi mai kokarin bin shiriya ne ta manzo kuma yana kokarin ya dora wasu akan shiriya to kaga sunan shi mai almahadi wannan ma'anar am kinan ta almahadi to wasu haka da wannan ana ce mai almahadi almahadi sai sunan ya bi shi kuna ganewa da kyau waman sannan har wa yau wa min mudda'i almahdiyata man taraka atharan kabiran fi ahdathil tarikh haisu qama lahu da'watun wa kiyanun fi mujtama'ihi kama hadiyyi sudani daga cikin wanda aka yi musu da'awar mahadiyya shine wanda ya bar tasiri mai girma dangane da abubuwan da suka faru a tarihi tsakaninsa da wanda ya sha gwagwarmaya da su kamar a ce ainihin ya iya gwagwarmaya kamar almahadi na sudan ya yi yaƙi da turawa na mulkin mallaka kuma ya ci nasara da su ya rugurguza su a sudan kuna ganewa da kyau to sai ake kiran shi almahadi saboda a zamaninsa gwagwarmaya da ya da su ana ganin kila in ba almahadi ba ba wanda zai iya wannan sai kawai mabiyansa da sanda suke mai da waye da shi ma kuma shaidan ya so ya zo ya ja shi kamar da zamu ji nan gaba insha Allah sai shi ma ya yi da'awar kuma ko aka yi masa kuma yadda a san shaidan haka yake ko sai a zo ɗalibanka suna girmama ka tun suna abin nan suna girmama ka har suna rankwafa maka har suna zuwa abin nan kana karba kana karba kuma sai su fara maka me sai su fara maka jada in baka na su ba tun kana yi tun suna yi baka jin daɗi sai kuma ka dan sai shaɗan ya sama ka rika jin daɗi a rai har ma wanda ba su yi maka muka rika jin haushin su to wannan an sami wasu da haka da haka maganar awar mahadiya ta shiga masu wa minhum man ko wato man humila zikruhum ashu wa matu duna adwa'in wala dawda wasu kuma an watsar da ambatansu ne suka rayu rayuwa wata iri ba ma wanda ya san su haka dai suka yi amma su a karan kansu can kamar wasu gani suke almahadi ne amma ba wata rayuwa suke ta zo a gani ba kamar wa kamar ahmad bin abdullah bin hashim al-ma'ruf bil multham ake eh, ne yace wa fi hadha uh, mabhath asta'udu ashhara mudda'i al-mahdiyya a wannan mabhasi wanda za mu shige shi insha Allah darasi na gaba za mu bijiro da wato mafi shaharar wanda suka yi da'awar mahadiya a karan kansu aw man du'iya lahum al-mahdiyya ko wanda aka yi musu wannan da'awa din wa sa'adhkuru tarjamata ba'd alladhina lam yadhkuruhum al-mu'allif fi kitabihi hadha sannan wasu zamu dan faɗi tarihin su a takaice ba da faɗi ba wanda shi shehu Muhammad Bello bai faɗi tarihin su ba a cikin littafin sa da yake gaba za mu karanta to irin su in mun kawo su za mu dan faɗi waye shi a ina ya rayu sannan kuma yaushe da awar mahdiya din insha Allah ta'ala a mu na nan gaba mai zuwa a nan za mu tsaya don an nuna man lokaci abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abin da ne kuskure Allah ya gafarta a ina ganin za mu tsaya da fatan Allah ya sanya albarka cikin abin da muke karanta. بعد ما تبين له الهدى ويتبع تتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا